Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل صل على محمد وآل محمد Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na rana. Zango na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin na tsabtar muhalli bayan sa akwai shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin na kokun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 27 ga watan maris na shekara ta 2021 daidai da goma sha uku ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan maris na shekara ta 1968 yuri gagarin mutum na farko wanda ya je sararin samaniya ya rasu mahaifi gagarin a birnin moscow na kasar rasha lokacin tarayyar soviet bayan kammala karatu a makarantar kimiyya ta birnin moscow ya shiga makarantar koyon tuƙin jiragen sama sai kuma a shekara ta 1960 hukumar sararin samaniya ta kasar rashan ta buƙaci mutane ashirin waɗanda za ta horar da su akan shirinta na aikawa da mutum zuwa sararin samaniya gagara na daga cikin waɗanda aka zaɓa bayan samun horo a kan rayuwa a sararin samaniya a cikin watan afrilun shekara ta 1961 an zaɓe shi a matsayin mutum na farko wanda za a aika shi zuwa sararin samaniya gagarin ya zama mutum na farko wanda ya taɓa shiga sararin samaniya sannan kuma bayan dawowarsa ya shahara a duniya sannan hotonsa ya zama wani abin alfahari a wurin mutanen tarayyar soviet bayan kuma a ranar 27 ga watan maris na shekarar 1968 yuri gagarin ya rasu bayan faɗuwar wani jirgin sama da yake tukawa a lokacin ya kuma rasu ne yana da shekaru 34 a duniya har yanzu al'ummomin kasashen rasha da kuma jamhurori da suka kasance a cikin tare soviet waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da ƙasar rasha ɗin suna kallon gagarin a matsayin wani babban gwarzo wanda tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan maris na shekara ta 1948 kasar faransa ta kafa wata kungiya wadda ake kira da tarayyar magoya bayanta inda mafi yawan kasashen da suke cikin wannan kungiya dai kasashe ne waɗanda ta yi wa mulkin mallaka sannan kuma kasar faransa ta kafa wannan kungiya ne a matsayin kungiyar da ta yi kama da kungiyar renon ingila na kasashen da wato birtaniya ta yi wa mulkin mallaka da ake kira commonwealth wannan ƙungiyar da faransa ta kafa daga bisani ta zama musomin kafa kungiyar nan wadda ta kunshi kasashen renon faransa wanda kuma aksarinsu kasashen da faransa ta yi wa mulkin mallaka ne waɗanda mafi yawan su suna nahiyar afirka babbar manufar kafa wannan ƙungiyar dai ita ce gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa tsakanin su wajen bunƙasa harkoki na tattalin arziki cinikayya ilimi da kuma harkokin al'adu da dai sauransu har yanzu faransa tana da babban tasiri akan da dama daga cikin kasashen da ta yi wa mulkin mallaka ta fuskacin siyasa tattalin arziki da kuma ɓangaren soji da zamantakewa. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni Hassan Barka na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran da farko ga muhimman karansu. kasashen iran da kuma china sun cimma yarjejeniyoyi da dama a tsakaninsu har na tsawon shekaru 25 masu zuwa akalla mutane 32 ne suka rasa rayukansu sandan hatsarin jiragen kasa guda biyu a kasar masar mafarkin jamhuriyar nijar na shiga gasar cin kofin kwallon kafa na afirka a shekarar 2022 ya kawo karshe don ziga labaran kamar da za a su a wani lokaci yau asabar ne ake sa ran kasashen iran da china za su sanya hannu kan wasu jerin yarjejeniyoyi ciki har da kasuwanci da suka cimma na tsawon shekaru 25 masu zuwa da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ya ce za a sanya hannu kan yarjejeniyoyin ne yayin ziyarar da ministan harkokin wajen kasar china wang yi ya fara a birnin tehran an bayyana yarjejeniyar da cewa za ta taimaka gayan a daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu ta fuskar siyasa tattalin arziki da al'adu da kuma yake karin haske kan ziyarar ta ministan harkokin wajen kasar ta china a iran sa'idi katib zade ya ce ministan harkokin wajen kasar ta china zai gana da jami'an kasar iran daban-daban kama daga takwaransa muhammad jawar zarif da kuma shugaban kasar ta iran hassan ruhani iran da china dai na da kyakkyawar alaka a fannoni daban-daban a masar akalla mutum 32 ne aka rawaito cewa sun rasa rayukansu yayin da wasu 165 suka jikkata a wani hatsarin shirgan ƙasa guda biyu a tsakiyar ƙasar jami'ai a ƙasar sun ce taraguna sun kauce kuma sun kife yayin da jiragen guda biyu da ke ɗauke da fasinjoji suka yi karo da juna kusa da garin takta da ke lardin suhag mai nisan kilomita 365 da birnin alkahira shugaba abdulfata al-sisi ya sha alwashin hukunta waɗanda suke da alhaki a kan lamarin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sanar da naɗa annadif hatir muhammad tali ɗan ƙasar chadi a matsayin sabon manzonsa na musamman kuma shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya a yankin yammacin afirka da kuma sahel muhammad sale zai mai gurbin muhammad ibn chambas na ghana wanda sakatare janar ɗin ya gode wa bisa jajircewarsa kan aiki da shugabanci mai inganci a ofishin na un oas muhammad sale ya kasance tsohon manzon musamman kuma shugaban shirin wanzu da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali tun daga shekarar 2015 yana da ƙwarewa kan ayyukan da suka shafi ciki da wajen ƙasashe kana kuma an dama da shi cikin tsarukan wanzar da zaman lafiya a ƙasashen afirka kamar su jamhuriyar nijar da jamhuriyar afirka tsakiya da kuma sudan to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voa daga birnin tehran a mali gwamnan mutane ne suka gudanar da zanga-zanga a bamako babban birnin kasar inda suke bukatar ganin sojojin faransa sun fice daga kasar zanga-zangar dai na zuwa ne kwana guda bayan mutuwar wasu mutane shida sakamakon wani harin sojojin faransa rundunar sojin faransa ta ce ta kai harin ne ga masu fafatkar jihadi a arewa maso gabashin malin amma mazauna yankin sun ce matasa ne da ke farauta aka kashe wannan dai ba shine karan farko ba da ake gudanar da irin wannan zanga-zangar ta haƙƙin shirin sojojin faransa a ƙasar ta mali da ke yankin sahel inda faransa ta jibge dakaru dubu biyar da ɗari a fagen wasanni a ci gaba da tankaɗe da rare na neman tikitan shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na afirka na shekarar 2022 mai zuwa ya zuwa ranar juma'a ƙasashe 16 ne daga cikin 51 suka samu nasarar shiga gasar kasashen sun hada da jamhuriyar kamaru mai masaukin baki sai kuma senegal algeria mali tunisia gine burkina faso comoros masar ghana gambia da gabon zimbabwe sai kuma equatorial guinea da ivory coast da kuma morocco mafarkin jamhuriyar nijar na shiga gasar ya kawo ƙarshe bayan da 'yan wasanta na maina suka kwashi su a hannu a fafatar da suka yi jiya da ivory coast wacce ta lalasa nijar din da ci uku mai ban haushi a gida yau asabar najeriya za ta kara da jamhuriyar benin najeriya dai na neman maki daya a wannan tafiya da ta yi jamhuriyar benin inda za ta fafata da laizikirai a birnin porto novo wanda hakan zai bata damar tabbatar da shiga gurbin kasashen da za su taka leda a gasar karo na 33 da karmaru za ta karbi bakunci a baɗi idan allah ya kai to ƙarshen labaran duniyar kenan. To da masu saurare bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu kai ga taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin nan na tsabtar muhalli. tsabtar muhalli. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. haka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwa da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma to yau dai a shirin namu za mu mai da hankali ne akan air pollution wato gurɓacewar iska da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud madalla kamar yadda watakila kuka ji a matashiyar shirin yau dai za mu mai da hankali ne akan gurɓacewar iska ba abu ba ne mai yiwuwa mu tattauna batun tsaftar muhalli ba a ambaci iskan da mutum yake shaƙa ba gurɓatacciyar iska dai na sanadiyar mutuwan mutane aƙalla miliyan bakwai a duk shekara kamar yadda ƙungiyar lafiya ta bayyana gurɓatacciyar iska yakan jawo cututtuka da dama irin su asma kansa ɗin huhu ciwon zuciya da sauran cututtuka da dama da wasu ma shafi yara ne ƙungiyar unicef ta bayyana cewa akalla yara 'yan ƙasa da shekaru biyar shida ke mutuwa duk shekara sakamakon gurɓatacciyar iska sun ƙara da cewa ɗaya cikin bakwai na yara wato miliyan 300 kenan na rayuwa ne a mahallin da ke zama barazana ga lafiyarsu saboda iskar da suke shaƙa wani sabon bincike ma nuna akwai alaka mai karfi tsakanin sinadaran da ke jawo gurɓacewar muhalli irin su nitric oxide da sauransu wanda ke sa mutum ya samu depression wanda har zai iya kaiwa ga shafa kwakwalwarsa wasu binciken da aka yi ya nuna cewa gurɓataccen iska na illata mata masu ciki musamman jariran da suke dauke da shi yana sa a haifi jarirai kafin lokacin su yi ko kuma a ga cewa an haifi jarirai marasa nauyi haka kamar irin su low kenan ko kuma a ga cewa kwakwalwarsu ba ta yin girma kamar yadda ya dace a kwanakin baya kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa gurbataccen iska na jawo irin cututtukan da ba sa iya yaduwa wato non-communicable diseases kenan irin su kama a ce ciwon zuciya kamar yadda kuma na faɗa asma ɗin ma shi ma a baya to duk irin wannan ko kuma ciwon respiratory diseases irin su kamar ciwon mafitar ciwon mafitar iska kenan gurbatacciyar iska ne babban abin da yake jawo cututtuka a cikin muhalli shi yasa ƙungiyar lafiya ta duniya ta bawa kasashe shawara cewa a shekara kada sinadarin da ke gurɓatar muhalli ya wuce microgram goma wasu sinadaran da ake samu a iska wanda yake illata mutane sun hada da nitrogen dioxide sulfur dioxide ozone da suke shiga cikin huhu da jijiyoyin jiki wanda suke jawo mutum illa wani lokacin ma iya tsanani ma a ƙarshe sai ya iya sa mutane masu rasaransu ana iya samun gurɓacewar iska a gidajen ba wai a waje kawai ba wato indo pollution kenan misali hayakin da yake fitowa lokacin da ake yin girki da itace idan ya yawa shi ma kan iya illata mutum a muhalli kuma irin wanda ake cewa outdoor pollution wato gurɓacewar muhalli wanda ake samu a waje wanda ba a cikin gidaje ba to su kuma sukan fito ne daga abubuwa da daman gaske a cikin su kamar misali abubuwan hawa ko kuma irin kamar su motoci su mashina kenan ko kuma a kona abubuwa daga masana'antu irin su combustion da komai wasu ko kuma daga gonaki ko kuma kona makamashi ko kuma irin su kona bula da dai sauransu duk wa'annan su ma sukan iya jawo iska ya gurɓace a cikin al'umma. masu sauraron mu kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwan muku daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran inda yau muke tattaunawa akan gurɓacewar iska. akwai hanyoyi da yawa da zamu iya kare kanmu daga gurɓatacciyar iska a al'umma musamman zamu ga cewa yara dai kamar kuma mata masu ciki da muke faɗa yawanci su ne yawanci yawanci a lokuta abubuwa suka yi tsamari su sun fi cutuwa kenan shi yasa muke ake so inda za a kare al'umma to wa'annan groups ɗin guda biyu a mai da hankali sosai a kansu a cikin abubuwan misali zamu iya ganin cewa ya kamata a ce kasashe su rage gurbatar iska ta hanyoyin ta hanyar kokarin amfani da gejin da kungiyar lafiya ta bayyana da kuma yawan bibiyar yanayin iska da mutane ke shaka kuma ya kamata kuma a samu yawan a samu yawan kula da lafiyar yara ta hanyar rigakafi ilmantar da al'umma hakan zai iya sa yara su samu kariya na musamman musamman daga cututtuka irin su pneumonia da sauransu abu na uku kuma shine a rage sa yara su zama suna wurin da ake ayyuka da sinadarai masu illa misali kada ya zama an yi masana'antu makarantu kusa da makarantu ko kuma inda yara suke wasanni kenan kuma a gidaje kuma ya kamata a yi kokarin samar da abubuwan girki wanda ba sa fitar da hayaki sosai kenan to masu saurari ganin lokaci da aka ɗiba wa shirin nan ya kawo jiki a nan tilas zan ɗiga aya a cikin shirin namu na yau sai kuma nan gaba idan Allah ya haɗa mu yanzu a madadin kowa da kowa na nan rediyo Hausa VOH ni Fatima Mahmud da na tsara kuma na gabatar da shirin nake cewa wassalamu alaikum ku huta lafiya. sirrin tsabtar muhalli kenan to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗa-kiɗan iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kamo kiɗe-kiɗe daban-daban da suka shafi haƙoƙin da mawaƙa fitattu suka yi a nan ƙasar Iran. Da yake a wannan lokacin muna tunkarar bukukuwan sabon shekara a nan ƙasar Iran wato Idin Noruz. Za mu kamo waƙoƙi daban-daban da aka yi game da waɗannan ranaku na sabuwar shekara domin jin irin waƙoƙin da ake yi a wannan lokaci. Za mu gaito muku mawaƙin na ƙasar Iran mai suna Ali Rizaif da ya gabata mana da wannan waƙa. شب از راه دور با دلی پر سرور آمد یار از سفر پر شده عالم ز نور دل گلشن چشم ما روشن هل هل کن آشقا وقت نشات است و شور شام چمن و بستان ساقیان مستان مجده که اید آمده آسمان جامعه ارغوان میدهد ای جان جان مجد که اید آمده شب من امشب شده نور افشان زان که دل آرام من از ره دور شب شب عشق خدا نگار آمده خزان رمیده آشقان بهار آمده غم چرا چرا ناله جان کار چرا شادمان باش دلا مجده که اید آمده چشم گردید روان میزدگان رس کنان آشقان آشقان مجده که اید آمده غم چرا چرا ناله جان کار چرا من باش دلا مجده که اید آمده چشم گردید روان میزدگان رس کنان عاشقان عاشقان مجده که اید آمده an gaishe ka Ali Riza cin wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka ta murna zagayowar sabuwar shekara iraniyawa ta hijira shamsiya ta shekara dubu ɗaya da ɗari hudu kuma a nan ne zan jalin zamun shirin ni da na kasance tare a cikin daga cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyar shirye mu a shafin mu na gizo wato www.tv1.ng/radio kuma sauraron mu da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin shirye namu amma kafin mu salma ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. A wani lokaci yau Asabar ne ake sa ran kasashen Iran da China za su sanya hannu kan wasu jerin yarjejeniyoyi ciki har da kasuwanci da suka cimma na tsawon shekaru 25 masu zuwa da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran ya ce za a sanya hannu kan yarjejeniyoyin ne yayin ziyarar da ministan harkokin wajen kasar China Wang Yi ya fara a birnin Tehran. an bayyana yarjejeniyar da cewa za ta taimaka gayan a daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu da fuskar siyasa tattalin arziki da al'adu da kuma yake ƙarin haske kan ziyarar ta ministan harkokin wajen ƙasar ta china a iran sa'idi katib zade ya ce ministan harkokin wajen ƙasar ta china zai gana da jami'an ƙasar iran daban-daban kama daga takwaransa muhammad jawar zarif da kuma shugaban ƙasar ta iran hassan ruhani iran da china dai na da kyakkyawar alaƙa a fannoni daban-daban a masar akalla mutum 32 ne aka rawaito cewa sun rasa rayukansu yayin da wasu 165 suka jikkata a wani hatsarin shirgan kasa guda biyu a tsakiyar kasar jami'ai a kasar sun ce taraguna sun kauce kuma sun kife yayin da jiragen guda biyu da ke dauke da fasinjoji suka yi karo da juna kusa da garin takta da ke lardin suhag mai nisan kilomita 365 da birnin alkahira shugaba abdul fatah al-sisi ya sha alwashin hukunta waɗanda suke da alhaki a kan lamarin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sanar da naɗa annadif hatir muhammad tali ɗan ƙasar chadi a matsayin sabon manzonsa na musamman kuma shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya a yankin yammacin afirka da kuma sahel to kuma ina ga da wani nema muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya thank you thank you